أن حق المسلم على المسلم ست ست ثم عددها أولا إذا لقيته فسلم عليه ثانيا إذا دعاك فأجبه ثالثا وإذا استنصحك فانصحه رابعا وإذا عطف وحمد الله فشمته خامسا وإذا مرض فعده سادسا وإذا مات فاتبعه هذه الحقوق الستة هي التي ستكون محور ودندنة خطبتي اليوم هذا موضوع سبق أن تكلمنا فيه مرات وكرات ولكن العلم بالتكرار يتقرر الشيء الذي ذكرته في غابر الأزمان لا غبار أن تكرره وتعيده حتى يستقيم الفهم في ذهن الصامعين والمستمعين والمستفيدين حتى يفيدوا في الطرف المقابل هذا هو العنوان حق المسلم على المسلم ست لكن هذا الحديث ذكره مسلم بأن الحقوق ستة لكن البخاري ذكر أنها خمسة لكنني آثرت أن أطرح الذي ذكرها أو التي ساقها مسلم لأن في روايته زيادة علم حق المسلم على المسلم ست ولكنني قبل ذلك سأسوق إلى مصامعكم كلاما للسيوطي قبل الحديث إن للسيوطي نظما حول هذه الحياة يعني أن الإنسان إذا مات انقطع عنه كل الأعمال إلا من عشرة أشياء قال إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فئال غير أشر علوم بصحى ودعاء نجل وغرس النخل والصدقات تجري ولاس مصحف ورباط صغر وحفر البئر أو إجراء نهر ثم قال وبيت للغريب بناه يعوي إليه أو بناء محل ذكر كلام للسير وممكن سأعود إلى هذه الأبيات للشرح إذا كان الوقت متسئا يا بارك الله فيكم أما الآن فإلى الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم سجن ذكرتها أولا إذا لقيته فسلم عليه يجب عليك إذا لقيت أخاك المسلم تقول له السلام عليكم حق لا ينبغي أن تبخل على أهلك بهذا الشيء السلام عليكم فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة تحيتهم فيها في الجنة سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سلام قولا من رب الرحيم كيف تدخل التحية ترى مسلما وتقول هاي وتقول هيلو وتقول آلو وتقول جالو ما هذه الأشياء هذه الشق شقة يهودية غربية نصرانية ليست لها علاقة متينة مع ديننا وليس لها محل من الإعراب كما يقول النحوي إذا لقيته فسلم عليه قل للمسلم السلام عليكم الله أكبر ليس هناك تحية تحت أديم الأرض أفضل منها أنت قلت سلام ليس حرب ولا قتال ولا موت ولا لا لا سلام عليه يجب على كل منا أن يحفظ هذه التحية الإيمانية الربانية في كل فلسة وفي كل لفتة من بين عشية وضحاها لأنها تهية أهل الجنة ونرجو أن نكون من أهل الجنة إذا لقيته فسلم عليه هذا هو الأول ثانيا وإذا دعاك فأجب إن أخاك المسلم مد إليك بطاقة للدعوة أو للدعاية يجب أن تجيب إما بالحضور وإما بالإنابة وإما بالاعتذار لا تتجاوزن واحدة من هذه الأشياء التي سيقت وهي ثلاث إما أن تكون حاضرا وإما أن تنيب غيرك نيابة عنك وإما أن ترسل اعتبار والعذر عند كرام الناس مقبول لا ينبغي إذا أعتذر لك أن تتناهى عن قبول الاعتبار أكرر والأذر عند كرام الناس مقبول ليس مرفوض ولكن مقبول فلكن إذا دعاك زيد وبكر من الناس إلى شيء فيه ريبة من الفساد لا تجيب لو أقول لو دعاك أخوك وقال طيب يلا تعال إلى مكاني إنني استطعت بيتا للرقص بجسمه تقول أعوذ بالله أنت مجنون تدعوني يا مصر أمجنون نعم لا ينبغي لا حتى فيه الشبحة من الربا تتقهقر لتحفظ يعني مقامك وسمعتك حتى لا تكون في هوة من الفتن والقلق ثالثا وإذا استنفعت فانفعت إن أخاك المسلم إذا فعل شيئا يستحق النصيحة فانصحه لكن النصيحة فن وينبغي أن تتقن هذا الفن لا أن تنسعه في جماعة من الناس يقول الشافعي تعمدني النصيحة في انفراد وجنبني في الجماعة فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعا فإن خالقتني وأبيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة هكذا قال الشافعي إذا النصيحة فن ينبغي أن نحسن هذا الفن ونتقنه ويكون فيما ينبغي نرائي في النصيحة ظرف الزمان وظرف المكان رابعا وإذا أطف وحمد الله فشمته للسلف وإذا عطس المسلم وأنت تسمع الأطاس ثم حمد الله بأن قال الحمد لله يجب عليك أن تعطيه حقه كي أن تقول له يرحمك الله ويقول في الطرف المقابل يهديكم الله ويفلح ماذا بالكم هذا هو الإسلام هي السنة هنا الطريق هنا المنهج هو المخرج هو المنفذ هو هو هو هو دواء دواليس دواليس لكن بعض الناس يظن أنه متثقف أنه فاهم أنه أنه أنه يترك الدين ويقول اكسكيوز مي وهكذا لأنه أطف الأطار أما الذي أدخل شيئا في أنفه آه أدخل إدخالا وجاء بشيء مستورد غريب الذي يعاكس النظام البيولوجي في الجسد إن للجسد كينونا ميكانيكيا ربانيا لا يقبل شيئا غريبا فتراه يعني يتفاعل مع الدخيل الغريب وينفعل على حد سواء لذلك ينبغي ألا تدخل شيئا الذي من شأنه أن يسبب لك العطاء قال بعضهم من عطف بدليل شيء دخيل غريب لن نسمته ثم أين لكم هذا القرار لأنه هو الذي تسبب في إحداث العطاء أما لو كان القطاف عطافا تلقائيا ربانيا حقيقيا طبيعيا فحدث ولا أرجع عليه نقول يرحمك الله رابعا خامسا وإذا مرض فعذه الله أكبر المرض قد يأتي المرض لا يستمر الإنسان دوما وأبدا في الصحة إن حدوث المرض شيء طبيعي كما أن الفقر يحدث بعد الغنى والشيخوخة تأتي بعد أن كنت شابا والفراغ يأتي الشغل بعد الفراغ إن فالحياة مجالات لذلك قال في حديث آخر اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل حرمك صحتك قبل فقرك غناك قبل فقرك فراغك قبل شغلك حياتك قبل موتك والحديث في الحاكم المستدر وحديث صحيح يا عباد الله الحياة مجال ميدان للميادين الكثيرة ميدان المسابقة والمسابقة تكون بالتزود وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب تحت هذه الآية كان أناس من اليمن يأتون إلى الحج بغير ذلك يقولون والله أنا يعني متوكلون فقال تعالى وتزودوا فإن كما سمعت ثم إن البخاري قال هؤلاء الناس إذا جاءوا إلى مكة بغير زاد يسألون الناس وهذا لا ينبغي كف مع عينك عن سؤال الناس فيه الكفاء وفيه العفة وفيه تعظيم النفس ليس عن طريق التكبر والتجبر والتجبر والتغطرس كلا وألف كلا أقول خامسا أو سادسا وإذا مات فاتبعه حقوق ستة مرتبة مقروءة مطلوة مشروحة في حديث نبينا وحبيبنا وقائدنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أسأل الله رب العالمين أن يفهمنا ديننا وأن يجعلنا نعلم ما أريد منا وأن يصلي ويسلم على نبيه محمد وآل بيته رب العالمين إن ربنا أمرنا بالاستغفار فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم godiya ta tabbata ga Allah majibincin al'amuran bayan salihai Allah ta sanya mu Ira da aminci su ƙara tabbata da mafi tsadar halittar Allah annabi zaɓaɓɓe abin zaɓi wankakke wanda Allah ya wanke abin shi gyarare Allah ya gyara kayi sun tuntun tale-tale bai yi makaranta irin taka ba amma malamin malamin mace mai naƙuda ba ta taɓa naƙudar mutum irin annabi muhammad ya salam tsira da amincin allah su ƙara tabbata gare shi muna godiya ga allah da ya sanya mu cikin mabiyan shi masu kishin sunnan shi masu ƙaunar addinin shi masu kishin sahabban shi da iyalan gidan shi don mu samu shi ranar aljanna a masaukin shi mafi tsada amin ya alamin haka wannan gaisuwa ta kai ga sahabban shi dakkan bayan Allah kirka kirkaka daɗaɗa da iyalan gidan shi mafi tsarkin iyali da aka taɓa yi iyalan gidan annabi Muhammad haka da mu gaba ɗaya Allah ta fara mu cikin alkhairi da albarkar har zuwa ran tashin alkhairi uwa masu daraja su albarka kutuba ta na ɗauko ta daga hadisi mai lamba 2162 a cikin sahih muslim bukhari ya rawaito irin hadisin hadisi mai lamba 1040 tsakaninsu da bambanci amma riwayar bukhari tana cewa haƙƙin musulmi akan musulmi guda biyar amma riwayar almajirinsa musulmi ce guda shida ne to tun da shi al'imam muslim ya ɗan samu ƙari kan na malamin shi da ɗaukowar nan saboda abin da suke kira additional information saboda abin da kake da shi a na bukari akwai a na musulmi to wani musulun zai samu ƙari to wannan ƙarin dai shi zan ɗauke na ainihin eh, muslim wanda na gaya muku hadisi ne dubu biyu ɗari da sittin da biyu na bukari dubu da mai sun da aka kuma dukkan su kaga bai mai da kuma dukkanin su daga sahabin manzon Allah ne abu hurairata allah ya ƙara mai yarda manzon allah yana cewa haƙƙin musulmi akan musulmi guda shida musulmi guda biyar ne bukhari na ba ku lambar je ku bincika don ku ƙaru abin da muke ba da lambobi kan saboda mu sauƙaƙa ma ɗaliban ilimin 'yan uwanmu abin da ake kaiwa ga ina tushen binciken hudubar yana sa ta mu haɓaka abinda ake kira ruhi na albahsul ilmi cikin sauki wuri kaza aina rike bai cross check ila dai fuskar lamar suka ce wanda ku cikin da sai ya tana ta kare ala kulli halin dai mun gudu tare mutum shi ilimin akai gare cikin sauki mu cire kafar mu rinda bincike kwakwalwa mu cika ta da haddasa ilimi in ba haka ba ka cika ta da gulma da gutsuru tsoma da kunji kunji da sauransu musulmi Allah ka tsaye da haƙƙin musulmi akan musulmi guda shi zane ba a ce haƙƙin musulmi akan kafin abada magana ce ta gidan samun ce kawai musulmi aka ce duk musulmi na da haƙƙi biyar a ba ce ɗan kano ba ba ce ɗan najeriya ba ce ɗan afirka musulmi aka ce musulunci ba shi da wai cewa sai wani la duk wanda ya la ilaha illallah muhammadu rasulullah to dan gida ne naka ne kabilar sabba wanka da kika domin za ka yi watsi ila ma kabilar taka in ba shi da wannan kalma ina ba magaru tsakaninku ya'yanka akwai kusan shi haka amma an raba in ba wannan kalma tsakaninku saboda haka lamarin musulunci ba lamari bane yawa wala tamutunna illa wa antum muslimun haƙƙin musulmi akan musulmi guda shida ne annabi ya ce sallallahu alaihi wa alihi sallam in ka gamu da shi shi shi musulmi kai mai sallama idan in ka ki sallama wannan haƙƙi na raito a kanka kuma za ka biya ran da babu ranar biya la haula wala quwwata illa karmakanmu rowar wannan alkhairi gaisuwa ce ta 'yan aljanna saboda Allah ce gaisuwa su a aljanna ta hiyyatun fiya salam aljanna ma gaisuwa ce sai aka ɗauko aka yada tsakaninmu to muna wa? assalamu alaikum yasa ko wanda zai cuci mutum ma sai fara mai sallama saboda kai ka san ne dan sallama ta ba kai ka sano bayan sallama ka yi cutar ka gaba ka iya ni ina tare da sallama sallaman nan karami ya yi babba jama'a yar kaɗan ta yi mai yawa wanda ke ƙasa wanda ke kan abin hawa ya yi ma wanda ke ƙasa amma tambayar ita ce kana tafiya sai ga mace misali budurwa da niqabi ka zo wuce ka za ta wuce ka ka ce mata assalamu alaikum malamai suka ce mai zai hana ba musulma ba ce suka ce mm, mm, mm, inda tsoron fitina kowa ya wuce salamun kawalan min rabbi rahim amma idan adadi ne mai yawa ka ce assalamu alaikum ita ma ce sauraka wato ainihin in ka gamu da shi kai mai sallama salamu alaikum kuma ce salamu alaikum masu faɗin wannan ba sallama ba sallan ko ana alaikum ba sallama ba assalamu alaikum mafi tsadar gaisuwa ce lokacin da manzon Allah ya je Madina sallallahu alaihi wa alihi wasallam me yace afshu salam wa at'imu at'am wa sallu bil layli wan nas niyam tadkhulu al jannata na'am bi salam sallama ta bangare afshi salam bi salam jama'a ku yada sallama ku ciyar da abinci ku ke sallah cikin dare mutane na barci kwa shiga aljanna bi salam Allah ka shigar da mu da salama haƙi na farko kenan kuma wannan sallama ba ta da iyaka a ko'ina ne kuskure ne ka ɗauka don kai ma'aikaci ne a wani ofis ka ce ba a sallama ana to me kai ka wuce ila kafin ka ga wannan wurin sai da kace Allah ka bani wannan matsayin Allah ne kike masa baran baran a yanzu wannan kana neman jahilci jahilcin jahilo da shashancin shasharo da wawancin wawaro in ka samu irin wannan kakari Allah ya baka sallama ma ka kore ka daga ofis ɗinka wai kai kanka ya waye sai idan ofishin ya kare kuma ka dawo masallaci kai na Allah ne nake ki ba zaluntan kai da gidan wancan, da gidajenki ga wasu daga cikin makaryatan yan boko ma'aikata ne kulura wasu amma na kirki gafunan ka da iyaka to ana sama koi da ma Allah ka gyara halayen gaba da ka amsa sallama ko kuma kai sallama na biyu Ya ce idan musulmi ya gayyace ka ka amsa ya kai inda wani zai zo cikin masallaci jama'a akwai daurin aure a gidana shin ya gaice ta kenan ko yake ta ya dai sanin wannan sanarwar ta isa a matsayin gayyata da ta zama dole sai ka je ko ba ta zama ba matsalar tsakanin kuma abu wasu ka ce a'a tun da ai bai ce ni ba ya saki bayani ne cikin jama'a to ba da ne ke sun suka ce a'a kamala ita ce inda halitta ne kawai ai cikin masallaci ɗakin Allah ya ce to sai dai hawa hawa ne matsayin wani zai ga cewa a nawa matsayin ba haka za ka yi ba turo min ka ce gani, in ba ka ban faru ka amma in da ya ce wani ya rusa da zai ta da ka ba ka ba to dole ka amsa a ɗayan hanya uku ko dai ka je gani na zo ko ka ce wani ko ce ne ko ka tura uzuri ai waya ka tura uzuri magana ta gari sauraka ta amsa da yadda amma gayyata irin biyu akwai ga gayyata wanda yake ba ta dace ba haramun ne a kaddara ko ce ya bude a udu billah gidan rawa yana gayyata mu saboda shi ka tunkare mu da wani rashin mutum ai da kunyar ma ka tunkare da irin wannan da to ba sai mun gaya maka ba ai ba za mu to na bude gidan sai da abinci restaurant kuma sai mu je in ba mun gamsu da cewa akwai sabo ba ina ga yakan ka akwai graduation ceremony ƴaƴana za su ƙare za a yaye su a jami'a a zuwa tabbaci za mu amma in za ku kawo 'yan wasa wata koroso da waye ba za mu je don ba don wasa Allah ya in akwai cakuɗe duniya ba za mu je ba saboda mutunci kare shi ake mutunci madara ne in ya zube da wahala ka kwashe shi amma an fuga ya nuna idan ya gayyace ka zuwa ga abin da bai kamata ba sai kai masa magana mai kyau wannan ai bai kamata kai ma bai kamata ka wannan gayyata to ka an fuga gayyata ita ce haƙƙi na nawa na biyu a cikin wani hadisi na uku na uku nan to bukhari bai roto shi sai ce wa fansa haka fansah idan musulmi ya yi abin da ya cancanci ka mai nasiha da ka mai ita kuma nasiha fanni ce mai zaman kan ka koyin da ake nasiha hanyar lafazi ne misali karka ce wani jiya na ganka a inda ake rawa mai sakani ne da daga nan ba ka iya kama ɓarau zai kama ake ke mai zai kama ai saboda ka je ne shi ka gani da ba ka je ba da kaga wanda bai iya kama barawo ba zai kama shi ballantana ba cikin jama'a ko cikin mutane kai kai kai kai kula ka ba annabi musamman alaihi sallar ya tance me yasa mutane ke abu kaza shi wanda yi ya san da ko da mai ake bai kira ka amma za ka ji a ka saboda mara gaskiya suka ce ko a ruwa sai ga yana tsatsafan da gudu nasiha fanni na sha faɗa ko matar ka ce bai kamata ka sa ta gaban ƴaƴanta kana zuba mata zantuka na wato ba da iya girki kalle a gaban ƴaƴanta ita fa sa'ar ka ko ka girme ta ko ka ka sa'ar ka ce a nan gadon ku ɗaya shimfiɗar ku ɗaya jilfilin juna na jikin juna ɗaya to da na ƙafafarka sai ka keɓe ta saboda matsayin ita ce wa sahibu bil jambi abokinka akwai ne ko ɗanka ne babba ka ɗan sassauta masa nasiha a tsakanin ƙannan shi don karkar da masa ma'aikacinka ofis subordinate naka amma shi ma wasu na ƙarƙashin bai kamata ka yi ta hausan 'yan zamani bai kamata ka jirga shi ba a gabas su abu dai muhimmi zai kamata ake yi wani ya kamata suna da kwari kala-kala-kala. ko kwari da ake bayarwa ai in zai yiwu karka ba da kwari ga babba kanana su sani da fa mai asiri ka fito ga kwari maza ka amsa yadda ƙa'ida ake fito nisan kuke ajiyar da yake zai je maka kwarin misali amma ka yada nan maka ba shi kwari dama ka ya ka kare Allah na son mutum mai suturta wasu saboda laifin kai ba ta laifin ne ni ba na yi ne idan kai murna kan laifin wani sai Allah jarbe ka da irin laifin Allah ya kawo sauran ka abu na hudu ke na uku ke in yi abin da ya kamaci nasiha ka yi mai ko ta hanyar rubutu ko ta hanyar magana imamu shafi'i ya faɗa na faɗa cikin waka yake cewa ka dinga yi min nasiha fin firadin a keɓe wajen nijinin nasihata fil jama'a فكيام الناس كين جماعة تيسي فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض السماعة نسيح سمتا للنوع يعني لنو لا كنتر بازن كربابا فإن خالفتني إنك إذن مجرد وأبيت قوليك إي فلا تجزع إذا لم تعطى طاعة خلق يراك إني قتل إذن فيها خالف هذا يمكن شدعك إنا شو أنه ما هاجيني sannan haƙƙi na hudu in ya yayi atishawa muddin ya ce alhamdulillah ku gashe shi atishawa halittar Allah ta tsoni yadda ake yada wai asalin atishawa wai ai kowane mutum a ganye akwai ganyen da Allah ke rubuta sunayen rawuka na mutane to lokacin da ajalin mutum ya zo sai ganyen ya tsinke to shi ma tasa ya wadatar tsinke jami'a to ganyen da ya tsinki zai faɗo in da ki wani ganyen da ke ɗauke da sunan mai rai to sai ya shawa ka taɓa jin wani tazo mu jikin amma sun hankali yawa cikin adab na hausawa ko kwanan nan amince baya a wani gari kawai nan wannan magana ce kawai ba ta ba shawa halitta hamma halitta gyangyadi halitta jin yunwa halitta kafa a ba ta damar motsawa ganin damar mai dukkan jin kakoshi waɗanda yare ana kiransu makhlukat rabbani Allah ya aje su cikinmu ne don ya tsara fito mana da wato ƙarfin mulki jalla jalalu to raka in mutum ya rashin lafiya haƙƙi na hudu na hudu ko na biyar na biyar a kai mai biyar na sha faɗa shi kusa mutum da shi ake sallah a sahun gaba ya kwanta ya ciwo yawan ciwo ma sun ya ciwo ila har mutum ta da kwatance wani ɗan nan mai kama da kaza mai riga kashin ki sai gwanin nan ai shi ne yau ya yi kare ina haƙƙin tunawa da shi da shi muke wani saboda tsabar kiyaye ma sahu a sallah har an san ai ga ma inda yake sai yanzu babu shi ko kafin ya tabbata a hadisi mumini inda yake sallah in ya mutu har wurin ka masa ta'aziyya ce ga inda yake sallah ta ga inda yake bauta ma Allah kasar ma ta ce ga inda yake azabuce bauta ya kai mumini ka gode kan wannan ne kar ka ɗauka ce kana da dukiya na akwai kuma zuci da yawa kuɗin da zai ke ba amma an cire musu wannan alkhairi kai wa marasa lafiya ziyara muhimmin abu da cikin haƙƙi a masallaci liman na iya cewa to ku je ko kince mu wajen taimawa ni ziyara ko a asibiti ko a gida misali muddin mun da lafiya ko kai ta kai ziyara in ka so muhimmin lamari kuma akwai ladabi na kai ziyara a asibiti ko kumbar lafiya kana ta lokacin da ciwo ke ke jin tsananin bugun ciwo duk ciwo hawa hawa ne wani ya san wanda ya zo har a yi magana da shi har a tattauna wani kawai bai ma san ka zo ba ba fa wani da ka kalle shi sai ka ci kai ba don rayuwa a nan kuka sai ka ai ba ma zai kai labari ba sai dai ba nan take an sha yi a yi ciwo a fin da rai kuma ya rayu har likita ce ba za a kai kwana ka zama likitan kuma ya da dashin mutuwa sau nawa aka yi wannan almuhim na biyu ke na biyu kar kuma ka faɗi magana mai haukata ciwo mara lafiya ce kai masa yara ta suka ai wannan ce to Allah ya kyauta ai wallahi wani ma ne wallahi ya mutu ba ka da hazo na san ka faɗi wannan ka ce wani ya mutu so kake mutun to da ya mai babu komai zaka warke amma sai ka ce insha Allah ai ban ka ce insha Allah amma kana da shi ka da ba wai wai wai to Allah ya kyauta wallahi wannan ba daidai bane dama ko baka faɗa ba Allah ya kyauta mana amma ban ba halin faɗin wannan magana bane sannan inda abin hasafi ka baya, in zai yi ka ce na biya kuɗin magani a bar medical bill na biya kuɗin gado inda hali abin ya fi ƙarfin kaza kaza to shi a kai shi ƙasa kaza a mai magani ya ake kai investment ka sa hannun jari cikin lahira kudin za su tare komai zai komai na akwai ma'aikacin da ya kara aiki a mataki mataki na duniya ya yi taya ya dawo gida ya dawo bai samu damar nuna ci arziki ya ga sauna a cewa na shida idan mara lafiya ya mutu kan jirgin ma'ana karakashi rakiyarsa daga mataki na farko da tsira zuwa gun sallah da gun sallah zuwa kabari اللهم اعز الاسلام والمسلمين يا رب العالمين امين واصلح يا رب العالمين امين kuna roƙon Allah ka kara mana zama lafiya da kwanciyar hankali amin ya Allah wannan damina Allah ka sa mata albarka amin yan uwan da muka samu labari sun rufe a jigawa haka muka samu labari a dare da ambaliya aka ce mutum wajen hamsin Allahu alam Allah ka ji kansu ya fi musu ya Allah ka sada mina ce mai albarka amin da khairi gare mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin qumu